بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما yace wa fi fussilat shikenan wa fi shura wa kamsuna fi Wa wakufin yaziduha hamsuna fi shura Kofin yaziduha ila ƙafa kal a'lami fi ayatil bahri zaka suratul shura a gurin Kofi. an gane lissafin malaman kufa ayoyinta hamsin ne cif cif hamsuna fi shura ga sauran ƙura wanda ba sura ba wanda ba kufi ba shi kofi, kufi yazidu yana ƙare akan abin da sauran ke yana ƙara ayoyi uku zaka ka kaga nashi sai su zama salasun wa hamsuna a fahimta ka ko wa fifin yazidu ha guda uku ila qafa kaga ila ƙafa ma'ana yana raba wannan huruful eh, hijai huruful eh, kashi biyu hamim aya kamar yadda duk sauran amin a surori shidan duka hamim hamim aya ce mai zaman kanta to haka nan ma a suratu shura hamim aya ce mai zaman kanta hamim ayin sin qaf ita ma aya ce mai zaman kanta shine ila qafa an gane kaga duk sauran hamim zuwa zafir dukhan da surorin da ke gabanta zukuruf da jasiya da zukuruf da dukhan da jasiya da haqaf dukkan su hamim hamim aya ce to wannan bayan hamim aya ce ayin sin qaf ita ma aya ce mai zaman kanta kaga ya kara aya biyu kenan su sauran duk ba sa kirgawa sai shi sai ya zo ya ƙara kal a'lami wa min ayati al jawari fil bahri kal a'lami wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lami kaga kal a a'lami a gurin sa ita ma aya ce an gane ko amma gurin sauran ba aya bace wucewa ake ko ta zama wakafi wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam waqafi in yasha yuskinu ar-riha fa yadhlan arar ala fa yadhallu rawakil ala dhahri inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur nan ne aya an fahimta ko to da kaga kenan kufi ya kara aya uku da haka sai lissafinsa ya zama ya ƙara lissafi uku ba wai ayoyi uku ya ƙara ba lissafi ya ƙara wurin da su basu lissafa aya ba shi ya lissafa aya da haka a gurin su hamim ayin sin qaf kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahu al hakim nan aya ta hamim ba aya ba ce an sin qaf ba aya ba ce kaga wannan a gurin sha a kufi in ka zo nan kai aya uku yayin da a gurin sun ka zo nan kai aya daya an gane sai ya ƙara da waccan to da haka wannan shine abin da ya shafi sai ya ce da il mushrikina daga cikin mushbihul fawasil akwai mushbihul fawasil al ma'dud akwai mushbihul fawasil al matruk wanda ke kama da fasila amma ba a kirga ba daga ciki akwai mushrikina kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilaihi ba wanda ke kirga kabura alal mushrikin aya duk da cewa yana da mushakala kaga sauran karshen suro ayoyin surar suna karewa da huruful mad أن غاني كو كذلك يهي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم هكذا كذا سنة تتفيا كرشا كرشا أنت حروف المد وأن شيما كبر على المشركين كاكتاي تأمام بتزام أي بس ولا بتقاري بمعنى بتكمل كبر على المشركين ما تدعوهم دو المشركين الدين an gane ko hakanan dina an aqimu dina da shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka ma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu dina shi ma an aqimu dina kaga yayi yana da mushakala karshe karshen ayar harful madda amma babu an gane da shirki na dima na dina liman an gane ko hakanan ma kunta tadri mal kitabu wal iman kaga shi ma ƙarshen sai ya yi daidai da sauran mushakala da sauran ayoyi to amma babu waƙafi babu aya a ciki duk sun ittifaqi babu aya an gane haka nan illal balag can da yake cewa in alayka illal balag wa inna idza azaqna al insana minna rahmatan fariha biha wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur wannan fa innal insana kafur nan ne aya in alayka illal balag kun ga shi ma kare da harful mad harfu qablahu ka harful mad to shi ma bai daga cikin waɗanda ake lissafawa a matsayin aya an fahimci wannan ko shine da il wa da il mushrikin dina limanu ma ya illa al balagu ma hijabin ba kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab kaga shi ma kada da hu harful mad amma bai daga cikin waɗanda ake lissafawa kamar tashri an gane sai sura ta gaba suratul zukhruf وفي الزخرف اعدد غير شام فجئ طوى مهين فأسقط دون هول ولا ذعر ودع من نذير والسبيل لكلهم وقد عد إسرائيل كل على يسر نعم ما لا يشي وفي الذكر في كس وفي الذكر في إدر غير شام فجئ طوى هكا نيكو ji tsawa da fa'un shine faji saboda ya ce faji gaira shamin in ban da shamin su sun lissafa zuhru faji eh, fa'un shine samani, haka ne ko sai dawa shine tara an gane da haka dukkan sun kirga ta tamanin da tara tis'un wa samanun shine adadin ayoyin suratul zuhru eh, amma gaira shami ban da shami shi shami nashi ba haka ba amma bai faɗa mana na shami ba amma za mu gano ta hanya biyu hmm. hanya ta ɗaya ita ce wanda zai kawo inda aka yi saɓani ya ce mahinun duna haulin mahinun wanda suka yi iskaɗin mahinin a askin suna iskaɗinsa su ne duna haulin duna shine shamin haulin kofi kaga kenan kofi da shami su suke iskaɗi sai ya zama na ayoyinsu ba su kai ba sun ragu a matsayin ayoyinsa sun ragu kenan daga sauran ko kaga ayoyin sun ragu daga sauran da mahinin inda yake cewa am ana khairun am ana khairun min hadha alladhi huwa duk sauran suna kirgawa amma ban da lissafin malaman kufa da malaman sham su ba sa kirgata a matsayin aya an gane ko wala kadi yubin nan aya take am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala kadi yubin karshen aya amma a lissafin mutanen madina da mutanen makka da mutanen basra duk am ana khairun min hadha alladhi huwa mahiyin aya wala yakadu yubiyin aya an gane ko haka suke ayoyi biyu am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin aya wala yakadu yubiyin aya an gane sai yace, kuma shikenan ya gama yanzu waɗannan a cikin nan za mu fahimci adadin kofi da haka kenan kun ga an yi ittifaƙi ga lissafin ayar a matsayin eh, samaniya an gane ko eh, samaniya wa wa hamsin samaniya wa samanun samaniya wa samanun shine muttafaqun alaihi an gane ko afwan eh, ba tis'un tis'un wa samanun shine muttafaqun alaihi tis'un wa samanun sai ya zama na cikin tis'un wa samanun shi kufi ya ƙara guda wa samanun Eh, eh, haka ne eh, samaniya wa samanun shine muttafaqun alai samaniya wa samanun muttafaqun alai a cikin samaniya wa samanun din nan shi shami shi ya tsaya a samaniya wa samanun saboda shami bai lissafa guri biyu ba kaga bai lissafa hamin ba kuma bai lissafa am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun ba kaga kenan lissafin shami ya tsaya a samaniya wa samanun an fahimta ko shi kuwa kufi bai kirga mahinun ba amma ya kirga hamin su ko sauran ba su kirga hamin ba sun kirga mahinin kaga sai lissafin sai tafi daidai da na kofi duk da cewa sai sha bamban shi ya kirga guda su ba su kirga ba su ma sun kirga inda bai kirga ba to sai zama da shi ko shami shine bai kirga hamin ba kuma bai kirga mahinin ba zaka sai nashi suka zama shi kadai samani wa samano kuma za mu ɗauke shi daga ka'idar da ya bayar cewa wa ma qabla ukhra dhikri aw ba'dahu liman taraktu ismahu fil bad'i kaga shi dashi shine qabla ukhra zikiri an gane domin cewa yayi faji tuwan kaga faji tuwan 88 da tara kaga nashi idan kai qablahu shine 88 to da ka lissafin mutanen sham da wannan aya 88 dalili ko saboda guri biyu aka yi sabani kuma shi mutanen sham duk ba su kirga su ba gurin su ne hamim da kuma wala ya kadu yobe a'a ba shi ba mahi am ana khairun min hadha alladhi huwa mahir to waɗannan guri guda biyu babu wanda ya kirga su gaba ɗaya duka sai zama na shi kufi ya kirga hamin bai kirga ɗayan ba su kuma sauran sun kirga ɗayan mahin ba su kirga hamin ba kaga sai suka daidaita adadi amma suka sha bamban a wurare sai ya kawo maka mushbihul fawasil matruk yace wada amin nadhirin kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha babu wanda ya kirga min nadhirin a matsayin aya duk da cewa yana da mushakala da sauran ayoyin sura wada amin nadhirin sai ya ce wasabili haka nan sabil an gane ula'ika ma alaihim min sabil innama sabil an gane ko ne ne ba shi ba eh fa in aradu wancan na gaban ne ko min sabil shike da min sabil wannan ula'ika ma alaihim min sabil wancan eh wa innahum laysudunum an sabil an sabil ne ce ko min sabil o wasabili to shikenan wasabili wa innahum laysudunhum anis sabili da haka shi ma anis sabili ba aya bane mutafaquna ne amma wancan min sabili aya ne haka nan na can ƙarshen sura inda yake cewa istajibu li rabbikum min qabl an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma min malja'in yawma idhin ma min nakir kafin nan man yudillahu fa ma lahu min waliyyin min ba'di wa tarad zalimin lamma ra'u al'azaba yaquluna hal ila maraddin min sabil shi wannan muttafaqun ala adi an gane hmm. likullihim ga dukkan su ba sa kirga wa innahum la yasuddunahum anis sabili amma suna kirga waɗancan min sabil guda biyu na'am kullun ala yusri dukkan sun ittifaqin adda isra'il an gane ko inda yake cewa wa in wa illa abdun an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il an gane ko hakanan a suratul sajda shi ma akwai irin wannan isra'il an gane ko wa ja'alnahum libani isra'il shi ma aya ce wannan shi ma ji allahu matsalar libani isra'il aya ce Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam surori hudu suratul shari'a ita ce jafiya suratul duhan suratul ahqa da suratu muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma duk yawanci ba su da iskalat ban da suratul muhammad ba ba ka samun wasu matsaloli da yawa duk lissafin su ɗaya tafiya ɗaya suke yi sai amma da jasiya da ah, haƙaf su ba wata matsala mhm. sai ce wakufin lahu addu dukhan ladan fawa wa sab'un an al-basri wa sittun an al-kusri mm. yaquluna an kufiyihim fil butun da' dawa wa zaqum da' bi dhaka jamri mm. malam yace wakufin lahu addu nadan ɗawa haka ne ko kaga nadan ɗawa nadan shine hamsin ko ɗawa shine tara to don haka lissafin suratul dukhan a gurin malaman kufa shine nadan ɗawa hamsin da tara sai ya ce wa sab'un anil basri wa sittun anil kuthri sab'un shine basri shi yana da ƙarin ayoyi guda biyu an gane wa sittun anil kuthri al kuthru sune a hijaziyun da shami hijaziyun su ne madanil awwal da madanil sani da makki sai kuma shami kaga wajen su su hudu daga cikin ulama'ul addi da sun haɗu akan adadin suratul duhan adadin suratul duhan ko hamsin da shida shi kuma basri hamsin da bakwai shi kuma kufi hamsin tara an gane ko hamsin da tara ina aka samu saɓani yace kuluna an kufihim kaga kufiyuna suna kirga ya kuluna. kuma can sun kirga hamim kaga kenan kufiyuna suna da guri biyu da suka kirga an gane ko kufiya za su kirga hamim aya an gane wal kitabil mubin aya su ko sauran hamim wal kitabil mubin ita ce aya sai guri na biyu inda yake cewa ah, la yaquluna law anna indana la yaquluna mene inna haula'i la yaqulu inna haula'i la yaquluna in hiya illa hayatuna mautatuna al ma nahnu ko inna haula'i yaquluna kaga inna haula'i yaquluna aya ce a gurin kufiyuna amma ba aya bace a gurin sauran kaga kenan tun anan mun ga kufiyuna suna da guri biyu da suka kirga sauran ba su kirga ba to ga wasu gurare kuma da wasu suka kirga su ne azzaqumi ko fil butuni yawwa da fil butuni lishamin ko dawar da'i dawar da'i kufiyuna da madanil awwal su ne ba su kirga fil butuni ba an gane inda yake shamin da kuma madanil awwal shine adda'i ashami shine dawa adda'i kuma al-alif din zai la'akari da shi shine alif din madanil awwal daka na madanil awwal da shami su ne ba sa kirga fil butun an gane ko kal muhli taghli fil butuni ko yaghli fil butuni to shami da madani awwal ba sa kirgawa kaga still kofi na kirgawa basiri na kirgawa madani sani da kuma makki suna kirgawa to kaga nan inda aka samu madani awwal da shami sun karu to kuma sai suka yi balance da sauran a na gaba shi yasa suka tafi daidai a kusur su waɗannan ba su kirga nan ba waɗancan sun kirga madani sani da makki sun kirga nan fil amma su kuma azzaqum su kuma waɗancan suka kirga zaƙun waɗannan ba su kirga ba an gane ko eh, inna shajarata zaqum ba'amul athim kal muhli yagni fil butuni ka ghalil hamim kaga su waɗancan sun kirga shajaratar zaqum a matsayin aya tare da kufiyuna da basriyun su kufiyuna da basriyun duk sun kirga su da haka kenan kun ga gurare da aka yi saɓani a wannan sura wuri hudu ne na farko hamim na biyu yaquluna na uku fil butuni na hudu shajaratar zaqum kaga guri guda hudu a cikin guri guda hudun nan dukkansu kofi ya kirga su kaga kufi ya kirga hamim ya kirga filbutuni ya kirga zakum ya kirga kuma tagale filbutuni kaga ya kirga guda hudu sai lissafin sa ya kai hamsin da tara shi ko basri kaga bai kirga guda biyu ba bai kirga hamin ba bai kirga laiƙuluna ba domin laiƙuluna likofin ne shi kadai amma ya kirga tare da kufi ya kirga filbutuni ya kirga shajar Haga sai adadin sa ya ragu daga na kufi da adadi biyu sai zama na kufi na da hamsin da tara shi kuma sab'un anil basri an gane su kuma waɗannan kaga guda uku ne basu ƙirga ba saboda guda biyu basu kirga ba gaba ɗaya sauran biyu kuma sun yi musanye waɗannan sun ƙirga wannan waɗannan sun kirga wannan sai suka haɗa adadi amma suka saba a maudu'i an gane kaga madanil awwal da shami sun kirga filbuɗu ne basu kirga zaqqum ba su kuma sauran madanin sani da makki sun kirga azzaqum ba su kirga filbuɗu ne ba da haka sai suka haɗa adadinsu sai ya tsaya shida sun ragu daga sauran daga guda uku an gane guda uku kenan ka da ɗaya adadi ɗaya da za ka cire anan sai zama na sun ragu da guda uku shi yasa nasu ya koma sittun wa hamsun shi kuma basri sab'un wa hamsun shi kuma ya kufi tis'un wa hamsun an gane da lissafin yake ko mhm. wa kufi hum adda shari'ati lafahu zuhairan wa luha habri an gane ya haɗe gaba ɗaya na da tafiyar su guda duk babu saɓani ko ɗaya a ciki da surati shari'a an gane ko ya ce wa kufin addu shari'ata laffahu zuhairan kaga laffahu shine talatin ko ashirin eh, talatin shine laffa zuhairan bakwai kaga talatin da bakwai shine lissafin shari'a kaga kufi ya karu da saba sauran kuma fa shi kufi kadai shike da saba wa wa salasun sauran kuma fa ma qabla ukula zikri kaga sai a rage guda guda za ka rage sai na ya zama shi da dama kuma abin da aka rage din hamim ce shi kufi na kirga hamim aya sauran ba sa da kirga hamim kenan kaga lissafi ya tafi daidai shi yana da su suna da 60 36 saboda ba sa kirga hamim a matsayin aya a gurin sa hamim tanzilul kitab min Allahil azizil hakim aya shi ko a gurin sa hamim aya tanzilul kitabi min Allahil aziz aziz al hakim aya shi yasa suka zo lissafi biyu haka nan ma a suratul ahqaf wa fil ahqaf anhu luha habri an gane a gurin ahqaf kuma yana da 30 da biyar ko 35 ha'un biyar luha lamun 30 ita ahqaf 35 gare shi haka nan su ma sai ka rage musu guda sai su zama talatin da hudu saboda hamim din ne har yanzu ita ma yanda take ta jasiya haka take a haka hamim aya tanzilul kitab min allahil azizil hakim aya a gurin kufi su kuma gurin sauran hamim tanzilul kitab min allahil azizil hakim sai an dire nan sannan ake samun aya daya kaga inda suka samu sabani da bambanci sai ya ce tamla tufiduna da'ahu tufiduna da'ahu tamlikuna wa yajhaduna wal huna ukhra yu'aduna ladal hashri na'am yace tufiduna an da'ahu wannan yana daga cikin muhimul an gane ko mushbihul fawasil al matruk wanda ya kama da fasila amma ba a kirga ba shine tufidun inda yace huwa alam eh, huwa alam ma tufiduna fihi wannan tufiduna kun ga yayi daidai da wannan eh, wannan eh, mai mushakala akwai mushakala a ciki zai yi daidai karshe karshen ta amma qabla harfil maddi to amma duk da haka kun ga ba sa kirga babu mai kirga huwa a'lam bima tufidun saboda yana da ta'alluqihi bima ba'da huwa a'lam bima tufiduna fi tufiduna anhu tamlikuna an gane ko yake cewa fala tamlikuna li min Allah shay'an eh, eh mene qul in am yaquluna iftara qul in iftaraituhu fala tamlikuna li ba sa tsayawa fala tamlikuna matsayin aya duk da cewa suna da mushakala an gane ko tam eh, mene eh, yufiduna da wa tamlikuna wa yajhaduna an gane ko inda yake cewa iz kanu yajhaduna bi ayatin lahi iz kanu yajhaduna din nan babu wanda suke lissafa ta a matsayin aya shine tajhaduna sai mene walhuni an gane inda yace fal yawma tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al haqqi wa bima kuntum tafsukun to ba mai tsayawa fal yawma tujzauna azabal huni an gane duk da cewa yana da mushakala saboda yana da alaka bi ma ba'adahu walin tuji zauna azabal huni bima kuntum muta'alliqun ne tujzauna tujzauna azabal huni bima kuntum an gane ai bi kaunikum tastakbiruna fil ardi yace huni sai yace ma ukhra yu'aduna hakanan yu'aduna ta karshe yace fa wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wa la tastajil lahum كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ كأنهم يوم يرون ما يوعدون an gan shi ko to ba mai kirga ta a matsayin aya shine ukhra yu'aduna ya ce ukhra dan ya fitar maka ta farko inda ya ce wasanal insana bi walidayhi ihsana ko husna hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'in 40 sanatan qala rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya da ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin sai ce ulaika alladhina نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يؤدون كاغا wannan yu'aduna muttafaqun ala addi hmm. amma wancan da yace ukhra shine wanda babu an gane ko ya yawma yarawna ma aduna. lam yalbasu shi ba aya ba to ya gama da suratul ahqaf ladal hashri gurin hashr tarawa shine ka annahum yawma yarawna ma yu'adun shine hashr kaga ka maka kalmar dan ta baka ma'ana kamar yadda can yace maka kal alami fi ayatil bahri kaga yace min ayatihil jawari fil bahri kal alam kaga cikin ada take magana akan al bahala an gane ko haka na suratul rahman yace ayatul khudri can muqaddima yace wa ma bad'uhu harfu tahajji fa ayatun siwa likufin siwal siwa zirra wa yasini wal witri mhm, wa ayatun siwa eh, wa ma badu harfar ta'aji fa likufin siwa zirra wa yasina wal wa awwal ma qabla al ma'ariji wa takasur kuma ayatul khudri ayatul khudri ita ce wannan mudhammatani ita ce to yana la'akari da irin waɗannan ma'anonin da kyau mhm. wa mhm. ya ce wa tahtu tahtu kaga suratul lati tahta surar da muke ciki tace suratul haqaf a surar lati tahta ita ce suratul muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa tahtu libasirin madda madda shine arba'in ka fara da ya'un goma kafun ishirin lamun talatin mimun arba'in sai nunin hamsin to da haka mimun arba'in wa tahtu li basrin madda lissafin basra tahta surar da take ƙasa da suratul eh, ahqaf suratul muhammad sallallahu alaihi wasallam ayoyinta a wurin lissafin malaman basra ayoyinta guda arba'in ne an gane ko wa kufin thamaniya shi ko kufin yana da takwas ma'ana ƙasa da arba'in talatin da takwas ba yana nufin arba'in da takwas ba an gane ƙasa za ka yi shi kofin yana da tamanin talatin talatin da takwas yana da raguwar ayoyi biyu a kan ayoyin da basiri ke lissafawa an gane ko sauran kuma fa su ko suna da ƙasa da haka zai zama suna da saba sai ce eh, ladal ladal khamri shi ko bashirin yana da lisharibina masalul jannati allati wa'ida al muttaqun فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين yasa ya ce lisharibi na ladal khamri kaga duka akwai hikima a cikin da zai kara kai fayyana maka abin ya fito wanda ake magana akan alhamar to shi basir yana da aya anan amma duk sauran ba su da aya an gane ko duk sauran a gurin su wannan ba aya bace an gane kar cikin aya ne an gane lazzatin da sharibi na wa anharu min asalin musaffa da ci gaba ne wannan fiha min kulli samarati wa makfiratun min rabbi kaman huwa khalidun fin nari wasu kuma an hamiman faqatta'a am'a'ahum kaga inda aka samu tsayawa ana an gane ko to shi yasa yace eh, wannan hira mhm. tun da tara eh haka ne tun da shi ne baina wancan ma haka ne sauran suna sama da shi kufi da guda tunda akwai adadi da ke tsakani maimakon eh sai kawo sai ce wa auzara da ahadiya aha wa auzaraha da ahadiya kaga na biyu kenan daga ciwon da shi kufi ya bari kuma shi kadai da haka ha, ta ta za alharbu ha. to da haka shi ya cire guda biyu guda biyu ne aka yi sabani kuma duk bai kirga su ba lisharibin da kuma hatta ta da alharbu ha. ka guda biyu bai kirga su ba shi kuma basir ya kirga biyun gaba daya sai na ka zama arba'in cif cif su ko sauran sun kirga daya shine auzaraha amma ba su kirga lishari bina ba shi ko kofi da bai kirga su ba gaba daya sai na suka zama samaniya mhm. wa mm, ru'usuha ru'usul ayin sun tafi da bambance bambance ba su tafi bai ɗaya ba mm. an gane ko kama hum kamar hum hum ba yana nufin kalma hum mai zaman kanta ba a'a yana nufin kalma da ke dauke da hum an gane ko alladhina kafaru sallu an sabilillahi adalla a'malahum shi yake nufi ba yana nufin kalmar hum kadai ta kare aya ba babu aya da ta kare da hum amma ta kare da hum hade da wata kalma kamar a'malahum ta ta da alharba wa wannan a'malahum wa امنوا salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa rabin min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum wannan shine hum hum din da yake wa ru'uba ka ru'usuha kama hum sai ce wa taqwahum kaman irin su taqwahum mhm. wa amsaluha akwai kuma mai ha ha an gane ko hatta ta da alharu awzaraha ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم لكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم wani sa'in zai koma da ha wani sa'in da hum wani sa'in da kum an gane ko ha antum ha ula'i ito da auna da tunfiqu fi sabilillahi fa minkum man yabqa wa man yabqa fa ma yabqa an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum kaga kum ta zuwa karshen aya to da haka karshe karshen ayar ko dai hum ko kum ko ha an gane ko shine waru ar'usuha kama ha wa taqwahum wa amsaluha tajri mhm. eh shine fatulul li kai tadri ya an fito to a taimaka makaranta za ku tafi ku bari usama ya gama karatu ya zai kai ku ko yawa lafi na kwana ina kwana ne yanzu ka ce ina kwana hmm? a sai muku biskit to ya baka yi hmm, to lafiya la to bari a sai muku biskit mhm. wa am'a'ahum min bayni ahwa'ahum ma'an فتأسا لهم دعه وأشراطها وزري min baini ahwa'ahum ma'an am'a'ahum shine wannan na suratul khamr an gane ko asalin musaffa walam fiya min kulli samarati magfiratin min rabbihim kaman huwa khalidun fi nari wa ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum Allah ya mana tsari aka shayar da su ruwan zafi mai tsanani ya tsitsinka kayan cikinsu su ne amma to zauna zauna zauna zauna karkashi shigo to zo ka zauna zauna za a gyara ba zauna faqat ta'a am'a'ahum an gane am'a'ahum min baini ahwa'ahum ma'an yana tsakanin ahwa'ahum guda biyu an gane ko inna allaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم سيأتي afaman zuyyina na kana ala bayyinatin min rabbi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wa taba'u ahwa'ahum kaga ta ɗaya kenan ita ce ahwa'ahum sai na biyu bayan am'a'ahum ɗin kuma faqad da amhamu minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilimi ma za qala anifa ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wa taba'u ahwa shi yasa ya ce am'a'ahum min bayni ahwa'ahum ma'an ahwa'ahum sama da ahwa'ahum ƙasa dan ka sani yana yin haka ne dan ka cewa ita ayar eh, eh, wannan masalul jannati tana da tsawo hmm. domin bayan ahwa ahum babu wani ra'asu aya sai ka zo am shi yasa ya ce maka am a'ahum min baini ahwa ahum ma'an ma'ana ra'asu ayar am an gane duk da cewa akwai sabani da aka samu na basri da yake tsayawa khamrul lazzatin lisharibina an gane to amma ban da basri to a duk daga masalul jannati suka kawo babu aya sai bayan ka dire ayata to babu wata aya sai amma mhm. fata asal lahum wa adalla a'mal fata asal lahum kaga nan ga lahum kuma ga daidai da mushakala da ayon domin ayon suna karewa da hum ko kum ko ha yace to amma fata asal lahum da ba a kirga shi a matsayin aya mhm. shine fata asal lahum da'ahu wa ashradu ha kaga ashradu ha shi ma daga cikin abin da ake tafi akwai ashradu akwai ha kaman amsalu ha auzaru ha kaga duka tana tafiya da haha to sai ka zo ka ga ashraduha hal runa illa sa'ata an yahum baktatan faqad jaa ashraduha kaga ta daidai da ru'usin aya to amma da ahu ba a kirga ta a matsayin aya mhm. waziri an gane ko shi ma waziri ko wa'alam da sauransu tukun baiti ne a ku a wal alqabi mhm. mhm. fada duk waɗannan ba a kirga su an gane ko launa sha'ula raina ka hum ka yana da mushakala saboda karshe karshen ayin wannan dinta mushakalar ta guda uku ne mm. ko dai hum, ko hum ko ha mm. to kaga a raina ka hum yana ciki mm. shi ma da'ahu raina ka hum mhm, wal muttaquna masalul jannati allati wida al muttaqun kaga shi wannan bai da mushakala to amma shi yana da tamamul ma'ana masallu jannatin lati wa idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar an gane yace to shi ma wannan ba wakafi bane ba gurin tsayawa bane ba aya bace wal muttaquna wal eh wal riqab fa idza laqitum allazina kafaru fa darbar riqab akwai ma'ana cikar ma'ana ma'ana ta cika to amma ba muhallin tsayawa bane duk da cewa ba shi da shakala wal riqaba wal wathaq haka nan fa shuddul wathaqa kaga fa ma fa shuddul wasaq ma'ana ta cika duk da bai da mushakala to amma ba muhallin tsayawa bane mhm. wal wasaq na'am ba ba muhallin aya bane wurin tsayawa ne amma ba muhallin aya bane an gane ma'ana ma'ana ta cika fada mhm. aqfaluha aqfaluha an gane ko inda yake cewa eh, menene am ala qulubin aqfaluha shi ko aqfaluha udud yawwa shi ko aqfaluha aya ce an gane ko am ala qulubin aqfaluha aya ce kafin nan me yake cewa hmm? wa yaqulu allazina amanu laula nuzila sura wa idza unzila suratun muhkamatun wa zukira fiha alqitalu ra'aita allazina fi qulubihim maradun yanzuruna afala tadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha shi wannan muttafaqun ala adiha Allahu a'lam wannan shine kashe wannan sura alhamdulillah rabbil No. you know.